بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين على أي حال كلنا فدي shi qur'ani so ike ka dinga fidda harafi dalla dalla na'am akramaka eh na'am akramaka Allah yanda ike to haka ake son karanta shi na'am akramaka Allah in ka zo kada ya masa abin da ba daidai ba to ran kiyama fa za ta tambaye ka subhanallah amana ce na'am akramaka Allah mallan ina da tambaya to wannan habs kenan ko warash wannan warash kenan <laughs> <laughs> eh eh, eh. تنزيل تنزيل تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم انذر قوما ما انذر اباهم لتنذر قوما ما انذر اباهم لتنذر قوما ما انذر اباهم لتنذر قوما ما انذر اباهم كل يوم من ذلك في القرآن ينا wallahi ka san na ce zan yi bayani za mu je ka nuna mana shi zan nuna wane ne a cikin su shi ne wannan me ya faru me ya faru me gida muna bukatan son ganin inna lillahi inna lillahi inna me ya faru hadari ya samu me DPO ne ba mu umarni ya ce mu zo mu tafi da DPO malam DPO shugaban mu ne tulo mu mu tafi da yalla bai me yayi saboda Allah me za mu je kansa mu ma nan da malam ma inda za ba komai malam ma inda za ai ka wasa za mu malam ka ba ka ba za mu hada hakku yau kai mana gaddama hakku ya mu shi kenan Allah ya mu kai ya dade a ciki ne ko kuma yanzu ya shiga na daɗe a ciki malam ba ma son dogon jawabi yallaɓe wallahi malam mutumin gindi ne na kwana biya amma dai ka cuce Allah ka ku tafi da malam nan ka zo gurin ka ce mai rajin ne ba abin da zai hana mutum nan ka daga daga daga mu ka ga wa je mu je mu wallahi malam mutumin malam sai dai kai hakuri ka ce daga danyawa kake malam kai ومن شر حسد إذا حسد ومن شر إذا حسد kar makallahu sabidu um, Abinda ya sa na kira ka nan kura eh. na san za ka gaya min gaskiya da ni da kai ne wannan gaya min gaskiya mai ya faru to wallahi sabidu ne dai mm. iyakacin abin da na sani mm. yaron nan ya wani mm. ni dai na san tun da yaron na a kashi makaranta ta yi daina zuwa kwata-kwata tun da yaron nan muna sallah muna sallah a zahar ni dai na ci gub gub gub na ɗauka su da waki ake ashe su ne suka gudu ah, ko shi dan uwan ɗayan wanda aka kawo ne ba da tsimma madalla ai Yau, ai kana magurin ai eh, to madalla to tun daga wannan ne ba san wani abu sai to kar kallon na abinda za yi to ka fahimce ni eh yanzu idan ka koma to ka fahimce kar kai eh. musu musu ka ce ka yadda kaya suna kuranka barawo ne ba barawo ba ne kai za ka ga me nake nufi to ka ce kaya suna gurinka in an tambaye ka an matsa ma sai ka ce kai ma akwai inda kake kake kaiwa ake sai yaron yana da baba a a bashi da baba ya mutu a sai uwa sai uwa to eh. kana da wadda kake kaiwa ta saya yawa ka fahimci zancen nan eh. saboda idan shi a kulliyomin shi ma'aikaci musamman dan sanda eh. idan yana binciken ka eh. yana bukatar ka gaya masa gaskiya kai tafiya dip dip ba cuta ba cutar amma in ba haka ba eh. ba zan so a ce yadda suka dubi yadda aka yi shi wannan almajirin naka aka eh. sassaba masa kamanni eh. kafin an kare yi magana sun aiwatar da abin da za su aiwatar har ba zan ji daɗi ba to amma kuma su fetu kada in ce barawo ne kuma nema nan ta saba maka kamannin ko kuwa ko ta ce kadai take da izini ta cewa wani barawo ne yawa anan ana kiran mai laifi suspect zargi ake yi ba barawo bane kai wato shi ma mai laifi eh. inspector ne kenan a'a ba inspector ba suspect eh. Eh, zargi ake zargin ka ake saboda ka ce kaya suna gurin ka kuma kai ma ka sayar wata kur i in aka tashi ka fance ne za ka ga karshen katantanwar ana son ku a <laughs> son ku ai a son ku yanzu na ku zira mutum kuma karshe ku fita da shi sha kurman ka madalla ka kurman ni kuma zan taimaka maka a'a sha Allah kullun ka wannan abu da aka tsara ba za a samu matsala ba yanda ka faɗa shi haka za a yi a yi shi mala an gama mm. an gama kuma babu abin da zai faru kwantar da hankalinka ba komai nan kamar kana gidanka an gama bambancin kawai da zaka dinga kallon mu cikin cikin kayan sarki muna kawo muna kawo alhamdulillah eh in Allah ya kai mu duk wayewa gari in za ka fito bayan kai sallar asuba taimako zan kuma bayarwa a'a ya kyau ayatul kursiyu eh. kafa 156 an gama sufeto sufeto ina jin ka malam ya aiki sai godiya malam lafiya hajja mu je can idan kika je sai ki bayani to bari shiga dauko mu kulliyan kulla gidan a'a hajjiya da ka ta mata ka taro ya taɓa but ya ya taɓa ta tab awakin mutane a gidan nan sun tun bukari baka san horon da ba a kiwo a wannan kaf yanzu ka shiga kage awakin sata da tumaki da ake sata ake bumfaga a gidan nan kaki da iya nan in ka shiga kaga nan na dabbobi iya kirji kaki da a ciki zaka dinga haka ka ce na shiga sai na kusa nitsewa wayo kama na wayo Allah wayo Allah kaya wale ranka dade wa ka kaiwa kaya saya Eh, daman kasan to nan ne tsallake na ke kai masa kaji dan yarinya ya hakuri a kan makallau ka yi hakuri a kan makallau ya wale na'am in na fuskance ka ba malam kake kai kayan sata ba eh, daman kasan ai ba ba malam nake kaiwa ka ji mutumin banza na zuba cewa kai malam ne kake kaiwa kayan ba wallahi na ji wahala ne ba malam nake kaiwa ba ka ji dan yarinya eh hakuri za ka yi a karma kallawo dama ayaka abin yake malam eh? hukumar yan sanda ta sallame ka ba ta tuhumar ka da komi kadirin mamari don wa'alimin wahayyan na gode ala saka da alheri malam kyan malam ka je da ɗalibin ka gidan gidan wa zaka bi ni ni ni ni ni ne ni ne ni ne malamin ni ne malamin malamin naka Nagode. Nagode. Nagode. Ɗalibi zai bi malaminsa. Na bar ku lafiya da ke. Ka tafi da shi. Ya je gurin mutumin da ya ce yana kaiwa kaya. A je har wannan mutum. ajiya a tuhu da shi. Ajiya. kai mun tabbatar ba za ki yi abin da muke zato ba kuma abin da ya sa muka yi hakan wata hikima ce muka yi ta mu ta jami'an tsaro saboda haka ki yi hakuri za mu ci gaba da binciken ɗanki mu ga inda ya kai kaya mu tattara barayi za kuma daga nan za mu rubuta abubuwan da ya kamata mu rubuta za mu kai su kotu saboda haka idan ki yi ki ne ki nemi belinsa a kotu ko ta ce kaɗai za ta iya baki shi. To ya labai godiya nake ya labai. Uwa uwa ce. Eh, godiya nake ya labai. Godiya muke ya labai. Allah shirye ka yawo. Godiya muke yi. Allah shirya. Baba ki tafi da ɗanki irin gwaram ne da kika yi da ni tun na ganin goyo ki sake ɗora wata akai. La ilaha illallah Muhammad. A tafi da shi. Ya je a kai ya kai ka gurin mutumin da yake kawai. Ranke da ki saba ki da Allah. In sun kai goma. duk ku tattaro su ku kawo mana su. Jalabiya, jalabiya ki saba ki jalabiya. Mana shi ku sai wankan. Ah, barki. يا سيد القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم كيف يدعو؟ صلى الله عليه وسلم اللهم صل على بدر الثماني امين امين الجلال امين امين امين امين امين امين danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa